haka ne amma kuma ka san ai shekara ɗaya ba fa wasa ba wal gaskiya ne ban amma dan jingine wannan magana ina batun maganar da muke da ke a waya ta gaya wa baba ina riga na gaya mishi Kada su haima, kamar ba ke nan kawai. To ne na, mun sani ba kuma har yanzu fushi take da yau.

zan akwai dai abin da kawo yi bari ba ku waje bari in faru sama ya baban ta ki wa na lafiya ko a ya ake ciki da magana yaran nan nora ne ya kamata a ce sun kane kansu a auren nan domin na ga lokaci na ƙurewa Eh, kwanaki na yi mishi magana sai ce mu gama da kanmu da kayan biyu amma yau insha Allah zai ƙara mishi magana. To, to um, abin da za idan har ya kin same shi kun yi magana ba sai ki sanar da ni decoder ta waya. A wasu a wasu.

kawo gaba da Allah dakata malama ni kuma ba abin da zaki gaya mu wai ki rasa wanda zaki soyayya da shi sai da ta wala wanda sanadiyar shi na rasa makaranta na ya mun munafunci ina gab da gamawa. Awo ki yanzu haushin dokta kike ji ai na yi tsammanin kanki zaki fara jin haushi da wanda ke zuga ki ai yanzu suhaima lokacin da na sani da jin haushin kanki ne ya kamata ki fahimci masu ƙaunar ki tsakani da Allah sannan ina baki shawara ya kamata ki buɗe idan ki ki fuskanci su waye masu son ki tsakani da Allah hmm, tabar makunya da kike nadewa da hauka cin amana karara wai da an yi magana wai sai ki ce ki yar uwata ce a haka ne ake yar uwata ka kada ki ce min kishin dokta kike yi hmm, daktan ne kin san ina da wanda ya fi dakta komai da Allah malama dakata zan iya jure kowane irin cin kashin ki amma ba zan jure ki dinga ciwo masoyina ki dinga mishi cin zarafi ba ina tausaya miki ranar da zaki zo ki da na sani a cikin rayuwarki ƙarya kike ki babu wani da na sani da sani kwana biyu haima na sa ido a kanki na ga gaba ɗaya kin canza ba kya walwala sai tagumi me yake damun ki mu yau kusan wata guda ke na nuna bai zo guri na ba idan na kira wayar shi sai ya ce zai zo kuma ba zuwa sai yi ba na je gidansa ya fi so goma ba na same shi ga shi kawo mun tariya ya matsa na rasa ya zan yi wani akan wannan kike damun kanki ba su haima kin san kowa da irin yanayin aikin shi da yake zuwa mishi ke da kanki kai mun bayani anan kike gaya mun kamfanin da yake aiki suna da takura abin da nake so da ke ki ɗauki wayarki ki rubuta mishi sako ta wayarki ki tura mishi masinja kuke cewa ko message ake cewa to shi ki tura mishi na san inda ya gani zai biyo amma da Allah ki daina saka wannan yar kankanuwar damuwa a ranki kin ji ko kuma in ma bai da bai din ba ni da kaina zan je har gida in samu haife shi mu magana da ita me a ciki to zan yi shi yawwa shi ba ai haba Mai dai. Lafiya lau. lele a gida. Lafiya lau. Ya ba ku. Lafiya kalau. Ta ce a gaishe. Ina ansa. Shahada tana cikin? Bi eh, tana cikin ɗaki. Na san da za ki yi farin cikin zuwa na so Sai dai ina so ki sani mun dangin juna. Kuma ba zan ci gaba da ganin abin da zai cutar da ke a rayuwa ba a sakana. Ko da ku zan ci gaba da zai na. Na san ta wani zai ta ba gaskiya. Na gode. Idan abin da ya kawo ki kenan, to ki ki Ba abin da ya kawo ki kenan ba. Na so sanar da ke wani mummuna alƙawari da ke shirin faruwa. A kan ki ko? Don ni na san babu abin da zai faru da ni sai alƙaidi. Da ki kake gaggawa. Ki sake yanzu ka wani katin. Sai an jima. Bye, ma. Ina zuwa haka? Dai da shi ta mata abin da shi ne son bitar kai mata. ranar ke ci a gidan namu samu wuri ki zauna ba. na Allah nuna yana ciki wallahi yaya fita tun safe bayan mu da shi da ciki nan a'a za mu iya magana a nan nan da kika gani dan zaki iya magana dan Allah da gaske ne ba ƙarya bane da gaske ne gobe irin haka ya zama me kika ce Na shiga uku cin amana da nura zai min kenan mene masa na ci wannan cin amana da sai mami take ƙara cewa ya na mace amana ga kinan babban mace amana kin san da sa ranar sa akan ki sannan kika je kina bin wasu mazan ashe dama duk kudaden da ke kashe min din na bariki ne wai ga muku wannan maganar wallahi duk wanda ya ga muku ƙarya ne shi ne ya san wace ce ni kin ba mu mamaki Suhaima mun rike ki amana ashe ke azalima ce sai da Allah ya tona asirin ki kafin aje ko ina to ki sani Nura ba zai auri lalatacciyar mace kamar ki ba. Ke, ci gaba da haka da kike yi, kowa ci gaba da abin da yake yi. Ku rabu da ita. Yau ku yanka wannan yanzu. Kina ina? Zo a tanka da wannan abin Da shi za ka su masu da maza. Na, ga yayin Nura ma ya da. Nura, da gaske ne abin da suka ba. Kai kashe musu da iska ce. To, ƙarya nake miki? na ce ƙarya nake miki ki rantse da Allah baki taɓa da zina ba ki rantse da Allah ban taɓa kama ki da maza ba Nura na gane abin da kake miki amma ka sani ba zan taɓa yafe maka ba ka cuce ni Allah ya isa tsakani na da kai da yamma nan ka wallahi ko mai miskon da nura na ne a ina wanka kuma ya kira shi ya kira ba ke san halin sa yanzu sai ya shi da ni to sai kuma aka yi yaya kuma sun je ba shi hakuri mana in ba haka ba ba ni kira shi ba sai ya dauka mun waya ba Sahima duk ki biki ce akan bacin nan nura wanda ko ni mahaifiyar ki ba ki mun haka to ai ke wannan ba ko shi ba sai da ni sai ji Oh. yarinya dukkin bikin ta soyayya saurayi akan komai Ba wannan ba, ya yi na finci. Yana cikin. Kamar muryar Simon na ita ce ta shiga ciki ina tunani fushi yake da ita kin san halin mutumin nan ai dole mata abin da ya ga dama tunda ya ga ta damu da shi mun ga wannan ki yanka zuwa zuba mun aniyan nan a dan jujjuya a motsa haba nura ka san dai ba za ka iya kira wani ki dauka san da ka kira ni wallahi ina wanka da na fito daga wanka na su miskon ɗinka da kai kayan gudu kin ga kullum ba ka yi faɗa kullun zancen kenan guda ɗaya ke maimaitawa babu yadda za a ce na kira wayanki lokaci guda kin ɗauka ba san me yasa nake kiran ki ba ka san dai ba zan kira wayanka da nan ba wallahi san da ka kira ni wanka nake mu sun kai ne Chicken and notes. Double. launi ne. Lafiya launi an shirya kenan. Mamman na buka ce ta gaya mai kuma. Ni fa babu ruwa na. Dan Allah ku tafiya ku, ka ɗaga mana hankali. Sorry, wannan fa ba ɗabi'a ce mai kyau ba bai kamata ki rinƙa wulaƙanta masoyanki ba ya kamata ki leƙa ki je ki ga kowaye Mimi ƴan naci ne mana ni ne na san Nura ba zai zo ba saboda ya san ina karatu da sa to ai shi kenan to ita kuma wannan wayar da take ta ƙara ta tun ɗazu tun fa ina cikin ɗaki kafin fito nake ji tana ta ƙara me yasa ba za ki ɗauka ba mummy mai wannan lecturer namu ne mai na tsiya mu mi ke kika ce ya dora ba kyau tunda na san ba auren su zan yi ba kin ga bai kamata in dare su ni dai ina so ki bi duniya a sanin su haima ba zan hana ki so wanda ke so ba amma kowa ki bi shi a hankali yadda za ku rabu lafiya kar bakin duniya ya kama ki inda kina da kyau kowa zai so ki zama mallake shi amma idan kina wulaƙanta mutane komai zai iya faruwa a rayuwarki yawwa mutum na ya aka yi ka mutum ya aka yi wai mutum ba ka in Inji in ji sa'ima damuwar da ke fuskanki ta fita kullum bayyana. Kwantar da hankalinki. Za ki tsallake wannan jarabawar kamar da kika tsallake baya insha Allah. Jiya da tauna, wani yana kira na bulan kwa. Saboda ina da ba sanin zance ci shi. To amma me yasa baki dauka ba? Dauka an ce mishi akwai wanda nake so? Ba haka ake masu haima. ita rayuwar da ke gani yanzu tana tafiya ne da siyasa da kuma yaudara wannan shekara ita ce final da ke a makarantar to ya kamata ki komai domin ki kin tsallake yanzu me ba mu duba ba cikin handout ai abin da mu duba ki kwantar da hankalinki ki je ki shiga jin jarabawa ki yi exactly yadda na faɗa miki insha Allah za samu mafita ta ce kaɗai hanyar da za su samu Ana Laila. Ya aka yi. Kai ba karatu ba kai ba kuma cati ba. Ina ruwanki ya sa ido kawai. Kawai ki na ki wurin. Gaskiya dai ɗaci ne ta bai shi. masu haima. A shi kin shigo dai. Ina cika buya ban kanki bane. Ko da yake ne na san kina tare da wannan cingom ɗin saurayin Laki. Kar dai a ce kina cikin damuwa ne a haka. Damuwar me? Ni dai kawai ina son sanar da ke cewa kin zira kanki da yawa a cikin soyayya. Ya kamata ki ankara. <laughs> Laila kenan ba za ki fahimci komai ba tun da baki shiga cikin makarantar ba. Amma idan kin shiga daga ciki ma yi magana. Duba mana saura minti nawa ne mu shiga To, saura 30 minutes. Na fuskanci dai ba kya son filan nan. Mu je mu shiga. Soyayyo, soyayyo. Kin kin gajartar da ni gaba ki da. Wala ne yake kira ta hobbies. Okay, ina zo. Yawwa, wannan ita ce da maki ta ƙarshe. kar ki watsa mana ƙasa ido don na san wannan damar kaɗai dr balai ke so kar ki manta dr bala yana bala'in san kuma zai iya auren ki don haka ki wasa da wannan damar <laughs> laila kenan don baki san yadda nake son nura bane shi yasa da saki min wannan magana to akan nura zan iya rabuwa da kowa in gaya miki ki har ta ma ki zan iya rabuwa da ke akan sa ba kin san me ke faɗin ko haima. kwarai da gaske kar ki manta fa ni yar uwarki ce kuma da babanki da babana su dai ubansu ɗaya har kike yi wannan kirarin a na. sai me dai aka nura ne zan iya komai in gaya miki ba tsoro bane ba kuma ina da abubuwan da ya kamata a ce suna burge ki amma duka a banza ina da kyau ki gane wannan yaran da kike bi ba san ki yake ba wannan ba damuwa ka bane idan shi yasa ka kira ni to ni zan iya tafiya shine ne dalilin ki ɗauka ina so ne kawai baki shawara ki samu ki tsallake karatunki kuma yana da kyau ki sani duk abin da kika samu idan ba mai tsarki ba ne bai yin albarka ba malam ban gane ba za ki gane kya iya tafiya yana da kyau da ki sani dr bala masoyin ki kuma ki samu ki kokari ki gama karatun ki lafiya ki Ah, ah. y y, Raxa, I. Y, y, I. abin da ya rage mu ci gajiyar ki shi shine ilimi amma sai ki kai matsi da damar ki shekara hudu kina karatu sai da lokacin da zaki ci gajiyar yau ki kai wasa da damar sahiba me yasa kika yi haka kira wallahi ya isa ki kai mu baki ki tashi ki bani gobe ke ya ce ba ki da wani gata da kin yi karatun nan shine zai zama gatar ki amma sai ki yi wasa da damar ki ka ba su me yasa haka amma ba su Suhamu ta watsar da damunta ta cuci kanta me amfanin satar amsar da ta yi shekara da shekaru tana karatu hmm? amma yanzu ta watsar da damar ta. ba fa ba ne mu laifin wannan saurayin nata ne wanda ta nacewa nura hmm. kullum da suke shigowa makaranta idan suka shigo sai ya samu guri ya zauna da yana fakewa cewa wai yana jiran ta ne idan ta shiga ciki ashe headphone take sawa a kunnanta sai ta saka hijabi yana ta karanto mata amsa ta nan har ta gama sai yau Allah Kin wani abin da ke faɗi? Eh? Wallahi baba sai da na yi mata magana wani yaro kuke magana ko yaron da yake makarantar ku wannan yaron nan ne dai nura wanda suke tare tun kafin rasuwar mahaifinta ba wani ba to ni ban san me hajiya balaraba take so ta mai da yaron nan ba ko tana so ta zama yar kanta ne eh a ce yarinya ya banta ba fada ba fadakarwa ba komai sakaka wani ya sakarcin banza ne ta aga shi yanzu ya kai ta yaro ta to ni ba zan bar maganar nan haka ba dole zan yi wani abu a kai wallahi mama ni ban san zai shigo ya ji muna wannan maganar ba ai maganar duniya ma ta komai garin dadewa sai ya je ka irin tashi duk irin abin da nake kurokin ina ta tsoron kada wannan abin ya faru to yanzu ya ga ya faru eh? yanzu a gari waya Suhaima Suhaima ko kina so ko ba kya so ni kana mahaifinki kuma ina matsayin danginki tsofin na zuwa gidan nan ne muke fara akan maganar yaran nan amma ina na buƙatar sai ta wata tana ita fara rayuwar da kake gani duk abin da Allah ya kaddara ba wasa babu wanda ya isa ya kawar da shi sai ya fara wace irin magana kike eh, haka ake magana soyayya ko kuma soyayya da yake haramta mata wanda zai fito aure ta kuma bayan shi ba auren ta zai yi ba dan Allah mun ta ka ba mu ji da abin kike da ita fara rayuwar da kake gani duk abin da Allah ya kaddara ba wasa babu wanda ya isa ya kawar da shi sai ya fara ta wurin matsawar ina raye a matsayina na kan buta wallahi tallahi na ba ta nan da wata hudu ta fito da wanda za ta aura in ko ba haka ba ni zan fito da wanda zan aura wata da shi dalilin da ya sa na bashi lokaci mai tsayi kenan domin kada ka wani uzuri da ba zan yarda da shi ba sai da ka gaya masa sakona ba za ce cire komai to ni me ke so in ce kanin mahaifinki ne shi yake da alhakin auren da ke kuma da abin da ya faɗa ai gaskiya ya faɗa magana shi tunda an riga an kore ki daga makaranta menene ya rage biki aure shine kadai mafita a tare da ke yanzu Lafiya ne malam? Na san a yanzu kin tsane ba kya buƙatar kallo na na sai. Amma ni kuma hakan bai canja min komai a cikin zuciyata ba. Na game da san da nake miki. Duk da dai na san yanzu idan ki yare akan ƙaunar wanda na tabbata ba auren ki zai da za ki yadda ki bani lokaci kuma ki bani chance ni Amadu da nan nuna kamar da nake miki mun na tabbata auren ki nake so ne daga ina ka? na san yanzu ba a tashi daga makaranta ba corona aka yi kuro aka yi ni kika yi ban biya kuɗin makaranta ba kuma tuntuna nake faɗa ma yaya kullum sai ya ce min ba shi da shi ya shi yanzu an kullum ki sai na ki bayi da shi inda ne shi sai baki kamar nawa ne kuɗin dubu biyar ne Na gode antina. Insha Allah sai kin aure yana kuma wallahi daga ki ba gari. Ba komai. Ai inda jinin nura ne sai komai a rayuwa Allah ya taimake ka Allah ya yawa da baban nan an tura shi ya yi shi kenan duka kai na sanin duka Barka da wani. Ina da jira. Ina da jira. Sai dai ban gane ka ba na san wani. Eh, Alhaji gaskiya ba za ka san ba. Ni yayan Suhaiman. Suhaima, wace Suhaima kenan? Eh, Suhaima wata yarinya da ka taba zuwa wajen ta unguwar mu nan unguwar mai kuka har ta taba ah. wulakanta ka? Ah, ah, ka ce wannan kyakkyawar yarinya mai zuwan larabawa. Ita. Sai dai kuma kashi. Na neme ta amma bata aminta da ni ba kuma na neme in shiga ta hannun mahaifinta kuma aka ce Allah mai rasuwa. Amma ba gaskiya yarinyar nan da kyan tsira take. to eh alhaji gaskiya ni ban san cewa ka taba zuwa wajen ta ba sai yan kwanakin na ake sanar da ni cewa ka zo to na samu labarin abin da ya faru kuma shi ne ce to bari zo in same ka idan dai har yanzu kana da interest a kanta to ni zan yi maka hanyar da zaka same ta ka aure ta insha Allah aure kuma a'a ni da ma ba da magana aure ne ba na dauke ta a irin layin wayayin 'yan matan nan don haka na je kuma da na je sai na fuskanci ashe idan kuma ce don haka kawai na haƙura tun daga 'yan mata da yawa a gari kuma da kuɗinka ya sa ka ga na yi gaskiya ne alaji amma yanzu ma alaji ba matsala ba zan iya shawo maka kanta ko da harkar za ku yi kowace irin ma'amula ce ba matsala ba ce kawai dai babbar matsalar shine kuɗi in dai da kuɗi babu abin da ba zai iya samuwa ba ni kuɗi ba problem ɗina ba ne ko in ce kuɗi ba matsalata ba ne in har za ka iya kawo min ita za ka more ni ita za ta more ni insha Allah to shi ke da gode yanzu yaya za a yi don har kaɗan da da jam'iyya <laughs> gaskiya ba zai samu yau ba alaji sai dai gobe ko jibi insha Allah zan kawo maka nan zan kawo ta koko gidanka na cikin gari a ai nan zaka kawo ta nan ai shine guest house manufa nan shine wurin fiɗa yawa eh, na gode alaji eh, na gode amma ka zo eh gaskiya alaji a ake kina fitness insha Allah za a duba yiwuwar ba ka mota ko amma sai aikinka ya yi kyau don haka ga wannan ka ka hau mota da shi na gode yawwa sai kuzai aikin naka yawwa ai kamun abin nan drinks Admo. ce mu shiga zai mu kin ga su har ma ba mu da zafi idan har muna so mu yi aure tsakanin da ya kamata mu bi duk hanyar da zamu bi domin mu samu kuɗin da zamu idan ba haka ba zan shiga tashin hankali har ƙarshen rayuwa da idan har ƙarshen da rasa kuma haka ba zai mun damu ba ni abin da yake bani mamaki me ka sanar da shi ya baka wannan kuɗi kawai ba wani abu kawai ce mun yayi yana buƙatar kai ki za mu gaisa mu gaisa kamar 'ya'yan. da Kin dai sani cewa ba zan taɓa yin abin da cutar da saboda ina son ki ina ƙaunar ki. Idan muka je wajen mutumin nan gaisawa kawai zaki. Yanzu ya bani dubu kuma ya ce idan na kai ki zai ƙara min wata dubu ɗari. Ke kuma ba mu san irin alherin da zai ki samu. Idan ya baki muka haɗa da wanda yake haruna za mu samu kuɗi masu sukan da za mu iya yin aure mu kama gida har mu yi biki. Gaskiya ni dai tsoron nake ji. Salma dan Allah dan annabi me yake yi a cikin ɗakin nan ne har yanzu biki fito ba ki duba ki ga wanke wanken nan gashi sai ni nazo nake yi kuma ko girkin rana biki dora mana ba ga ranar ta daga. Omi ba na ce miki yau zan je dan biki ga wata ba ina da shirye ne. Haka ne na manta. To amma gaskiya ki yi sauri ki je ki dawo da wuri saboda aikin gidan nan yau yana da yawa ba zan iya ba gajiya zan yi. To, zan Assalamu alaikum alhaji. Shike ne yayi haka. Eh yayi haka. Muna kan hanya. Insha Allah.

saki jikin ki bana babu komai gaskiya na yi murna gare ki a cikin gidan nan na zuwa saki jikin shi mura ya riga mun bayanin komai saboda ya kora insha Allah zan taimaka mishi tunda yana ƙaunar shi ki saki jikin ki wannan gidan kamar nashi ne ba ki da damuwa kuma na kike ji ba za mu ba ki wuri ya salam kawo wannan magana kuma Suhaima? Baka kyauta min ba, ka cuce ni, baka yi min adalci ba. Na yadda, na yadda ban kyauta miki ba kuma ban yi miki adalci. Amma Suhaima dukkanin abin da nake yi, ina yi ne saboda aure juna da ni Ina yi ne saboda babu yadda zan yi mu samu mu yi wa kanmu aure idan ba, ta wannan hanyar ba. Kuma Suhaima, ki haƙuri na sani cewa ban kyauta miki ba, ki haƙuri. ki haƙuri Suhaima duk abin da ya faru ya riga ya faru look Suhaima na sani cewa ke ba mutuniyar banza bace ni ne ya kamata in faɗa wa mutane kin fahimta duk abin da muka yi Suhaima mun yi shi ne ke ma kin yadda kin aikata ne saboda kina so mu aure ni da ki amma idan yanzu duniya ta ci me kike ganin sai faru ka gaya min nura Suhaima duniya ba za ta ji wannan labarin ba ni na yadda da ke kuma na san da abin da kika aikata kuma ni ne zan aure ki don haka babu wani abin damuwa amma ka ci amana amma da Allah ina son roƙi kar ka yaudare ni dan Allah kar ka bar ni dan Allah da na yi miki alƙawari bayan ke ba zan kalli wata ɗaya a duniyar nan a matsayin soyayya ba ni na saka ki wani abu don haka ni zan aure ka tabbatar na yi miki wannan na kuɗin da alaje baki dubu ɗari me zan yi da su me kake tunanin na je gida an ce masu umma ni ba abin da zan yi da su ka je ka rike ne zan yi da su ka ce ka haɗa da wa'incan na gurinka ka yi hidiman aurenmu Cikina, na gode sosai na yi miki alkawari sai na nuna miki halarci fiye da wanda kika nuna min a rayuwa amma abin da nake so da ke yanzu ya hakuri ki daina kuka ki share hawaye mu tafi gida yanzu ki kokari ki boye abin da yake cikin zuciyarki idan kada mutane su gane kina cikin damuwa wannan maganar da gari sai ki babu wanda ya san abin da bala'i a garin nan. Kai a nan duniya ta yi daɗi. Nura, lafiya me ya faru? Na kuma. Kuma ina kallon balle a wayata. ba kuma bace a wajensa kuma aiki na fara a kamfanin mutumin nan don ya ɗauki wannan kuɗin ya bani ba wani abu ne a wurinsa ya samu labarin irin halin da na shiga na rashin samun su suhaima shi ne fa ya taimaka ya bani kuɗi kuma daga an yi albashi tun da aiki ne ya kai sa zan mai da masa da sa, kuma duk garin nan kika tambaya babu wanda zai sani Baki ga girman kamfanin da nake aiki shi yasa zaki wannan duk amsa din ne umma to shikenan sai ka ɗauki kuɗin ka kai babban ka in so shi kuma ya sami iyayen su haima. Yawa ya za ka bani kuɗin a bayar. Wani ne Ke daga ganin sarkin fawa sai miya ta yi zaƙi daga kawai kin ga kuɗi baki sanya aka yi na samu wahalar da nake sha ba. Ce wannan ba zan bayar ba. Idan baka bata ruwa za ka bayar Ba mu ta cika san kuɗi wallahi. shikenan umma ki kyale shi in ba zai bada ba sai in ji an sai mata ba ni shi yasa ina na ta saboda ta ka daina tsawon dukanta ka ji da shi ni karke sauran manta abin da zo yawa akwai wannan yaran tura kawo kuɗi amma sun nema a farbar amma su da wata goma da akwai abubuwan da basu kammala ba suna ganin ka lokacin za su kammala wanda ya sa da cutar wurin kawai cutar Allah ya sanya kuma ganin lokacin an shi ne ya ba sa rana ga kuɗin da ki rike a wurin shi kuma ai da kai ne baban ta kamar sa a wurin ka yaushe zan yi to wannan ba gaskiya ne to Allah ya samu wani. ya kamata dama abin da ya kare ce na shi a sai da mutum ta abin abin da sata da Wato kawo kuɗin nan da Nura ya fa Sahima ya ba kowa mamaki saboda mutane da dama suna ganin kamar ba auren ki bi. Ai dan ba san yana san da suke yake min ba, shi yasa mu me suke faɗa. Ah, to dama dai mutane ai sun ce wai soyayya gaban jini dama ita rayuwa haka take. in mutumin da ya ce yana son ka ai yana son ka kuma irin wannan soyayya ma da shakuwar da aka yi dama ai zai yi wahala a ce bata zama ta ba Kai ne kan wata. Kin gani a ki soyayya na san ki kaɗai za ki iya taimako. Kin ga ɗazu na gaya wa yaya. Ban um, fatan kan da wani su ce. Muna cewa yaya ba ya ce ba zai bayar ba. wallahi an ta samu yanzu ya ya samu komai nashi ya sauya sai babban waya sai sababbin kaya kullum sai ya cin kaji amma yayin aka mishi magana kuɗi ma ya sabi ne kamar nan mai kuɗi to insha Allah zan ki. zan kawo mata an ji ka tsira kinji na gode anti na shi yasa nake son ki an biyo komai a rayuwa sai anti na wallahi daga ke waka da ke ɗai ce. Allah ya sa. Na gode. Wallahi, na siya zan yi da ya Na kai masa mata iri-iri sun kai kala ashirin amma ci duk wasu. ni na rasa yadda zai yi kai masa yarinya da ta masa ka san shi yalla bai baya son mata waye ya fi son mata gidadawa yan ƙauye wanda ko da nan gaba ta ɓaci ba za su yi masa daidai ba to amma kai matsalar ka mm, guda ɗaya ce idan ka tashi za ka kai masa mata sai ka ɗebo wanda sun gaji da duniya sun sha wahalar duniya sai ka kai masa ya za a ka ringa samun biyan bukata a ka san wani ni wallahi yanzu na musan koma abuja zaman sa garin da ya ishe Salamu alaikum. Yalla bai. Eh, ɗanka ne. Eh, ranka ne muna ina kan hanyar zuwa gida. Eh, yalla bai ina nan ina ƙoƙarin Allah ya insha Allah za ta mutu za ta mutu ta to to shi kenan labai to shi kenan labai to yadda sai mun karasa na gode alajiru wai dan Allah ya zan yi. ba za ka taimake ni ka samu wata yarinya ko a cikin danginku ku bane wanda zan kai masa ka ji mahaukaci ba ka da hankali kuma da mutum a cikin gida ba ka rasa wallahi ban san ba baka da hankali da sai ina ma laifin ka ce da tsohon mata ta kawo mata kai nasa amma kai wawa ne wallahi to in haka ne ni ne zai hana ni in fita wa mata mutumin da yake ba da mota da kuɗi miliyan biyu aka kaiwa matar da yake so na sani wannan abin da yake da bisa da kawai shi ba kaga abincin mu shi shi dole abin da kaji kuɗi ce ah. sun kai a da aka kai kinga bashi ma bashi dan gida alhaji ba ya karɓa ce eh salamu alaikum alhaji na ji dan tattauna wanda kuka yi a cikin wurin cin abincin nan ne to shine sai na ce ina gani kamar na gaba ku samu dacewa dai akan abin da kuke nema ba to shine na ce to bari shiga zancen ku. dan wallahi ina da wata yar uwa Salihaji amma dai gaskiya tana neman ta da haka idan na je mata da wannan maganar da kuke magana akan kuɗi saboda kuna to za ta aminta da bukatan mu kwarai ko alhaji saboda na ji irin fasalin macen da kuke gana duk, kuma na ga ta yi daidai da irin macen idan muka garbe ku da za ka fi yadda da abin gani ya kori wannan ina take ai ai abin da za a yi alaji za mu iya zuwa ma yanzu ku je ku dan gani ya kori ji gaba a hoto ba kawai ko to amma wannan ka tabbatar ba mata aure bace wallahi ba mata aure bace kar take a cikin leda kuma ba godiya da sirri bace alaji ko raga ma ba ta daura ina nufin da yake kai yaro ne ina nufin ba zawara ba ba zawara bace ko alhaji kayan kamfani ai wadda ban da na shago ko bare kuwa ka ga shiga mota saurayi ni wallahi na ɗaukar mulki ne sai ake ta mun wannan kiran na gaba so ai mawaye mura wai lafiya so ai ba da wani gurin ne mun shafa da kike a matsayin mata sannan kuma ba na fatan aure amma dai gaskiya har yanzu ba ni da halin yin amsa da ke bayan na ma'ana na ka samu aiki wanda zai iya samu da wannan da zai iya miki dukkanin abin da ke amma ina da wata shawara da nake so kada ki amma na so ki sani da kuɗin da muka ajiye ga wannan wannan sun kare kuma ba da yadda zai iya sanar da su ni ba ban fahimci abin da kake ta Allah kai mun bayani za mu iya samun kuɗin da za mu iya yin aure gidan da za mu zauna motar rawa da kuma jarin da zan iya yin sana'a har ƙarshen rayuwar mu amma fa sai da kin amince idan na amince kuma eh akwai wani sanata wanda yake bukata a kai gidansa kuma addu'an da za ku yi sau ɗaya ne kacal zai biya mana dukkanin bukatun wannan guda ina so ki saka a ranki cewa dukkanin abin da kike saka ki ina saka ki ne saboda mu samu mu yi aure kuma mu kasance cikin farin ciki saboda gaskiya auren mu yanzu wata amma ki sani dukkanin abin da yake hannu na auren nan sun kare kuma sanin da zan yi ba shi da nisa yanzu haka ma tare da yaran sa ne. yanzu ga makullin motan ki ga kuma takardun gidanki na gode da wannan karamcin da kika nuna kuma insha Allah zan rike amana ni kuma sai na mai da ke sarauniyar matan dukkanin duniyar nan wow amma fa na ji daɗi sosai ta amma ka san me ba ka tunanin umman ka za ta zargi wani abu da mutanen gari kuwa ki rabu da mutane dama su mutane ba iya musu ummata kuma na riga na tsara ta gaskiya na faɗa mata cewa na samu aiki a kamfanin alhaji mudi so in ta gane da mota yanzu ba ta yi mamaki gaya masa ni ba karuwa bace babu inda zan ƙara zuwa wallahi na yi masa magana amma ya kasa fahimta ta haka sanata ma ya takura mai shi kin ga da ya bar garin nan baya garin nan ya koma shi ma kai ki takura man lalle in kai ki akwai maganar da za ku yi da shi so amma kin san mutane dan Allah ne ka bar maganar nan wa me yasa ka kishi na dan Allah ina kishin ki mana Suhaima duk abubuwan nan fa da suke faruwa fa bisa larura ne idan ba da ba don haka ba babu yadda za a bari wani ɗan namiji ya zo kusa da ke. in dai haka ne ka ɗauka wancan labarin abin da ya faru ka tsakanin gizo ka rufe wannan littafin kenan mai Suhaima ina kika je haka? Suhaima, ya aka yi kika kai dare hmm? har wannan lokaci biki da ba na kira wayarki na kira kuma ba na samu. Wallahi momi dare ne kin sai idan dare ya hanyar unguwan nan ba a samun abun hawa sai da na zo fa har haure sannan na samu abun hawa. Ni yanzu ma wallahi momi kaina ciwo yake. Allah ya sauke. Allah ya kyauta. to yanzu ki cire kayan sai ki je ki samu ruwa ki watsa ki sallah sai ki ci abinci ko Na'am Saima, kin barka? Sani a jikin naki. gaske nuna sai ya aure ko dai mafarki nake yi mami ki gaya min gaskiya dan Allah da gaske ne Salima ba mafarki ke ba Nura ya yi aure jiya aka daura masa aure kina ga da masa Nura ya ci amana <laughs> Ya Allah zai saka Allah ba zai bari ba ta sa wanda sa na aikata kar ki faɗa mu kar ki ce komai kar ki ƙara min baƙin ciki Sahima ki haƙuri kawai ki haƙuri gaskiya da ban same ki ba da na yi asara da na gani na faɗa wannan magana kai dai kawai ga jiran ka ce ni ce zan ce maka na kowace sa da ka zama miji au bari na ɗauko kofi ina zuwa to amma me yasa tuntuni baki zo Kano ba sai a cikin watan da mu haɗu yake kika ji kike ta zama ibada ranar saboda lokacin Allah ya zama haɗu komai na Allah wai Allah in tambaye ka. Shin ko ka taɓa yin budurwa ko kuma a'a kana jira na in zo ne ka aure ni? Na taɓa yin budurwa mana. amma ban taba jin na haɗu da wata wanda zan iya aure ba sai da na haɗu da ke wataƙila Allah ya ajiye min ke ne kawai dama don ki zo in ganki in zama mijinki to kaga ni ban taɓa yin sanyi hasali ma a gidan mu baba mu baya barin mu fita daga makaranta sai gida a hakan muka girma cikin takura da kulle tuni ya yi gashi takura ta mun amfani na samu har ma wadda ta gama bin maza ba har ma ka bin kunya don ana ka ci gaba da shan lemon to ai lemon ne sai ke kawo kofi daya kamata ya a ce kina nan kusa da ni sai mu dan yi cheers din na turawa na sai mu sha ko kuma zan baki a baki yanzu saboda Allah ga kuɗin su na baka ji sai ka dinga tafiya ka bayan ga lalayen ciki kuma ka je ka zauna ba ne. Haba amaryata ta kai na ke ma kin san babu yadda za a ce zan yi tafiya in bar ki a gida idan ba ya zama dole ba kuma ni ma aiki zan kuma interview nan idan ban je na yi shi ba, ba zan iya rasa wani aiki kuma aiki, da ni da ke duka ne gatan mu nan gaba. To gaskiya ni to ka tafi da neman Ina? Aikin. Kin gane ni ma fa gidan abokina zan san. Kuma ban san yadda gidan yake ba. Kuma kin san rayuwar Abuja akwai tsada wallahi. Ki yi haƙuri. Amma dai na yi alƙawari idan an yi interview nan gobe jibi zan dawo na rage kwana ɗaya. Shikenan. Kasa na ji daɗi. Na yi Akwai ramin da kar a bar shi da yunwa ko ce kar a bar ta da yunwa Allah ya tsare hanya Allah kuma ya kare mun kai ajiya dama kin san sunana? ba zuwa ne nan danki ba na kuɗi ba na zo ne in ƙara jaddada miki abin na gaya miki a baya cewar na fi kowa kaunar ki a duniya ne. suhaima ba na so ki gaya min komai dan na san komai kuma na ji komai abin da nake nema a gurin ki ɗaya ne dan Allah dan annabi a wannan karan ki amince da ni kuma ki yadda da ni ki yarda cewa za ki aure ni amma na amince su ga aure ka amma ba saboda abin da ya faru ba sai da kai ne masoyina na tsakani da Allah zan kasance da kai na har abada na gode sahima ki daina kuka sahima ki daina kuka Sorry masoyina, kana ta jira na kai haƙuri. Saura kaɗan girkin yayi. Ba ku mangoro tina. Ina zuwa. Na gode miki. <laughs> yanzu dai ya kamata in je in duba abincin nan ko a samira ai ni ba ki sani ba ai kallon ki ya fi mu komai daɗi a duniya amma dai ka san ba zai mu zauna da yunwa haka dan zai yi mana illa tun da ka riga ka san yau nan wuni nan kuma kwana samira ya kamata na ga wannan wa wanda ya aure ki ko da sau ɗaya ko shi dan Allah har yanzu bai gano wa ya aura ba hmm. raba da shi wai shi ya ganna a cikin hijab duk ya biya kiɗi mai in gaya muka yana ganin wai shi ya samu mace ta gari wato shi bai san ya auri ta gargarin garin garaya sai da kika gama kiɗan garaya ki tukuna sannan ya zo shi ya aura to kaga yanzu dai mu bar wannan magana ya maganan sanata ni fa yanzu ina cikin wani hali wallahi kuɗi nake bukata yaushe za mu koma wajensa samira samira haba ya kamata ki kwantar da hankali yanzu ke mai sanata zai da ke ai da can maleji yake hmm? Bari kuma yanzu ga tambi ya hau ga ciki ya za a yi shi sa na ce ki yi haƙuri kawai ki maleji da mu ma ki maleji mu ki to ai wannan ko kuka sani ni ina ruwana in ban da ma ina buƙatar kuɗi eh me zan yi da ku wallahi da za ka ga mijina yaro ne shi mai jini a jika kyakkyawa in gaya maka ba irin ku tsofaffi ba. Dama kuɗin ki ne fiki. Ba eh tsoho da kuɗi yaro yaro ba ku kuɗi ya zama tsoho rayuwa. Kimance ne da kyau ki gane kuɗin ki ne jawo ki. Shi sa ajiye da muke waya da ke nake cewa ki kwantar da hankalin ki ki bar magana cikin mutum da nawa ne. Maganar da baiwa da shi babu. tunda Allah ya sa da shi wawa ne kin manna maka kuma tsakanin da shi ba a san wanda yayi ba ni duk dai na sani amma ki zauna kan haka amma ban sai kuma ta ke zauna na hagora magana gora a jefa gora a ruwa ya haifar mutum ya wuce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Nura Daman kai kawo Samira Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi nura haka ba koma amma ba a irin wannan maganganun a tun ba shi da lafiya ki dinga gaya mai irin wannan sai samu wata matsala a kan kamar yadda muka sanar da ku tun ranar da kuka tashi to jininsa ya hau matuka, shi ya haifar mai da ciwon ɓarin jiki wato paralysis amma in har kun bi dokokin da muka ba da yiwuwar zai iya tashi. ce ce laiki ki masa kisan ba ai ko bai faɗa ba abinda ta aikata ta saku me kuma cewa Su suhaima yake da kira Su suhaima kuma me ta yi nura So, Dokta, um, a bisa rahotannin da muke samu na wannan makon na cikin gidajen rediyon mu magana ta ko'ina al'umma suke yi a kan cibiyar Al'ansar Islamic Medicine Center. Hakan ya samu ka garzayo domin mu zo mu ji daga bakinka. Ta fannin kasashen ƙetare ma rahotannin da muke samu kenan a cikin wannan makon akan cibiyar Al'ansar Islamic Medicine. Da farko dai komai na Allah ne, kuma ita gaskiya duk can da aka yi wata rana sai ta bayyana. Allah ya karrama ɗan adam Ya sa muke ba wa kowa kulawa duk wanda Allah ya kashi wannan cibiya ta mu mai albarka muna ba da dukkan lokutanmu domin saurara matsalolin marasa mu. ma'aikatan ma'aikatanmu sun kware wajen bincike kafin su ba wa mutum maganin da ya dace da cutar shi mun samu lambobin yabo sosai wajen yadda muke aika saƙonninmu sassan ƙasashe daban-daban har da nan gida Najeriya kuma kowa yana amsa saƙonsa ba tare da an samu matsala ba cikin aminci magungunan mu ingantattu ne da aka sarrafa su ta koyewar addinin musulunci ina kyautata zaton samun shaida daga al'ummar da suka karbi maganunan suka samu waraka da kansu suke mana talla wani irin magunguna kuke bayarwa a cikin wannan cibiyar taku muna ba da maganin hiv muna ba da maganin istimina'i wanda yake haifar da matsaloli kamar haka saurin inzali yayin kusantuwa da iyali kuma yana jawo kankancewar gaba kuma yana kawo bugun zuciya zuciya za ta dinga aiki fiye da aikinta yana haifar da yawan mantuwa a wani lokaci ma sai ka ɗauka sihiri aka ma kusan mu sannan muna ba da maganin ciwon koda hawan jini da kuma ciwon siga ta fannin yan uwana mata wani tanadi aka tanadar mana su ma ɓangaren mata muna taimaka musu da maganunuwa na gyaran jiki Bangaren zubewar gashi ko gyaran aure da kuma nau'ikan sirrika na maganin mata. A ƙarshe wani irin jan hankali za ka yi wa al'umma dangane da kulawa da lafiya sannan kuma a ina za a samu wannan rashin naku. Addininmu ya koyar da mu mu nemi lafiya domin mu bauta wa Allah cikin nutsuwa kuma cibiyar al'ansar a shirye take da ba da gudunmawa ga duk masu ɗauke da wasu matsaloli da ba masu san me yake damun su ba cibiyar al'asar za ta gwada ka ɗora ka akan maganin da ya dace da cutar ka. sannan kuma za a samu babban reshen da ke cikin garin kano sharaɗa Ja'i. daidai gidan man ɗan murna a garin gombe kuma za ku same mu a tashan duku alhajin yara plaza shago mai namba 37 a garin abuja kuma za ku same mu a ayams plaza orange market a jamhuriyar Nijar za ku same mu a Maraɗi daura da masallacin jingili saman benin janu cibiyar al'ansar tana aika saƙonta a duk inda kake a faɗin duniya ya same ka cikin aminci da yardar allah to masha allah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri da fatan dai kun samu gamsassun amsoshin da kuke bukata waɗanda kuka daɗe kuna tambayar mu dangane cibiyar al'ansar islamic medicine center mun gode